أعوذ بالله بسم الله الحمد لله القائل وإنك لعلى خلق عظيم بلائم الصلاتين الكاملتين على a المرء مع من أحب أيو ثلاثة ishirin da uku ga Muharram hijira na dubu da ɗari hudu da talatin da biyar daidai ishirin da shidda ga watan sha ɗai 2013 za mu yi karatu na talatin da ɗai a cikin ishiriniya a kan yabon annabi Muhammad sallallahu sallama a yau za mu tashi har Fulmini, yana mai cewa أجد مدح خير الخلق ذاتا وجودة وهد عن سوى ما سنه لك حيدة وأنشد هوى فيه اكتفى ومودة مدحت رسول الله بدءا وعودة ومقداره في البدء والعود أعظم أنا ألا إن لي نفسا بأحمد صبة تقدم ذكراه لدى الله قربة وتهدي له والبر أربى مقبة مدائح مملوء الفؤاد محبة يجمجم شوقا والدموع تترجم شيء ne ke bayan can karatun da ya gabata ya yi magana cewa zunubai ne su hakan su suka hana mishi zartan madina rayuwa ta ma bai jin daɗin ta gaba amma duk da haka ba zai bar damuwa ba ko ba zai bar begen su ba kamar yadda ya gabata karatu na talatin to anan ya ce ajid ka kyautatar da madha khairal khalqi yabon hiyayen talikai ka tabbatar da ka kyautata yabon yayyen talikai ne zatan ga ainihin haƙiƙaninsa wa jaudatan da kuma karamcinsa ma'ana da jikinsa da ɗabi'unsa gaba ɗai ba irinsa khairul khalqi ne khalqan wa khuluqan bayan haka wahid ka bauɗe ka karkace ka kauce an siwa masan na wahid ka kauce haidatan karkacewa an siwa masan na hulaka ga dukkan abin da bai sunanta maka ba kakka yadda wannan sunan ta bid'a wacce ba ta da kyau ko ya ce balle haramun ka aikata ta ne ba da take wajibi ba ko da take mustahabbi ko da take halatta kamar da shi na usman ya kasa mai ita cikin ihya usunna daga cikin inda ya kasa ta duk abinda an kace wannan bid'a ne kakka yadda ka aikata shi domin shiga gaba ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi ma'aiki ya ce ai kaza ka ce a ba haka za a yi ba ga dai yadda a daidai kaga wannan matsala ce aikatar da bid'a to shine ce wahid an siwa ma sannahu laka haidatan haka duk wanda ke son ya bi sunna hakikani ya bi shehu usmanu wani duk wanda ke son ya kauce ma a hakikani ya bi shehu usmanu wani domin mujaddidu dini ne ta gama da wa bin rahmatu wa wa anshid ka rera waka hawan saboda so iktafa wanda ya isu wa mawaddatan da soyayya wacce ta isu fihi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka rera waƙan nan domin su ya ce madahatu rasulallah sallallahu alaihi wasallam na yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bad'an wa audatan da farko da kuma sake komawa ma'ana na yabe shi na yabe shi na yabe shi amma fa miqdaruhu daraja alim sallallahu alaihi wasallam a ababu ta hi girma fil bada'i ga farawar wadda ni wala audu da kama kwankoma wadda ni ma'ana duk yadda kai yabon annabi sallallahu alaihi wasallama ba za ka kai ga girman na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba ka kaka jiya inna li nafsan haƙiƙa ina da rayuwa sabbatan mai begen so bi ahmada ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wadda tuqaddimu dhikrahu tana gabatar da ambato da yabo da alai Muhammad sallallahu alaihi wasallama tana gabatar shi tana tayi ne qurbatan domin ya zama mata ibada ladallahi a wurin Allah ma'ana ya zan sakamako a wurin Allah subhanahu wa ita wannan rayuwa haka take tana ta gabatar da yabon ma'aiki sallasan domin ya zama mata ibada wa tuhdi lahu tana ba da kyautan mada'iha shine tana sadaukar da mada'iha kamar al'ihida'u din nan da ake cewa watuhudi lahu tana sadaukar da mada'iha yabbai mamlu'il fu'adi waɗanda a cike da zuciya muhabbatan da soyayya lahu ga anai muhammad sallallahu alaihi wasallam aikin da'a arda shine mahi yadda magabbatan ga ƙarshen lamari wal'aƙi batu lil a wani wuri wal'aƙi aqibatu lit ma'ana dai aikin da Allah shine mahi yadda gare ka ga ƙarshe ma'ana ka ji daɗi ne ka gamsu da shi idan ka ji tsoron Allah wannan walbirru arba magabbatan jumla ce itiraliya yujamjimu yana ta Gungunin shauƙan don begensu wai saboda rikicewar sahabba za ka ji abin da yake ce saboda ya yi ya shiga cikin fana'i kwarai wadumo hawaye ne tutarjimu suke tahinta suke tarjama suke translation ma'ana suke faɗin abin da rayuwa ta yi take ciki wa in tasalil madami a tashadi a can cikin dali ya ce in abin ka tambayi hawaye to su za su shaida abin da nake ciki shi ne cewa domin wato tarjimu suke tahinta suna hudin cewa lalle begen su ne yake na annabi sallallahu alaihi amma sautinsa gaba ɗaya gunguni kawai yake saboda bege amma hawaye su a shaidu haka ya ɗi mauce ko maganan ma ba ta iya hituwa ta begen da shi ke ala hulka jiya inna azkar rusli haƙiƙa mahi tsarkin manzanni gaiban wa mashhadan a lokacin da ya hwaku yana cikin kabari wa mashhadan da lokacin da yana halarci wa asbatahum sannan haƙiƙa duk inda ɗin ce ke aiki kamin labarin ta yazo wa asbatahum kuma haƙiƙanin tabbatar su ya zan adafi ga askar rusuli haƙiƙanin mahi tabbatar su fahara a kan bugun gaba wa majdan da kuma girma wasu udada wasu dada da kuma shugabanci wa atkahumu sannan haƙiƙa mahi jin tsoron allansu kalban ga zuciya a wani na ce ana atka waladi adama akramhum ala Allah wala fakhar au kama qala yan adam na hi su tsoron Allah na hi su girma kuma ba ina alfahari bane wa atqahum qalban kuma haƙiƙa mahi jin tsoron manzanni ga zuciya wa ahdahumu kuma haƙiƙa mahi shiryarsu hudan ga wa? Don Allah ce ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira to wanda a haka Muhammadun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine khabaru inna al-mukhtaru annabin zaɓi ne na ati ne gare shi a alal wara shine mahi daukakar talikai yadan da hannu na ni'ima wa ashrafuhum bikira shine mahi daukakar su ambato to ka wani ce ko ba cikin su yake ba sai ce wa in kana minhum ko da yake cikin su shike fa amma dai Allah subhanahu wataala daga ambato na da nasu warfa'ana laka dhikrak Nabi Ibrahim ya roki Allah waje alli na sidqin fil akhir amma Nabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce warfa'ana laka dhikrak nan kuma ce da in kana minhum ihtirasi ake ce masa ga balaga Allah ya nuna dai ya ɗaukakar da annabi sallallahu alaihi wasallama manzanni bisa ga wasu Onuri Allah na cewa kan rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Onuri wa laqad faddalna nabi na ala ba'd. Don haka Annabi sallallahu alaihi wasallama ko manzanni ma kace iri nai ne ma'ana girman su guda to ka gita ma ayoyi na alkur'ani to wannan kenan wani mawaƙi na cewa muhammadun basharun lahu wa kalbashar bal huwa kal yaquti min bainal hajar Muhammad mutum ne amma ba kamar kowane mutum ba kai shi yaquti ne tsakanin duwatsu sallallahu alaihi wasallam al fardu shi kadai ne one in town amma rajahal asha yarin jayi jama'a min amsalihi ire-iren sama asa ya kace ha mata mana asa to kullu makkan duk wanda ya saba ma Allah to ya kace ta bi babis saifi da kai hina takobi ne wa alƙa ya je da al'asa sandarsa minar tasiyar ta tafiya fi sidirati ga sidratul muntaha ma'ana har ya kai salatul muntaha anan jibril ya tsaya anan aljanna take ha jannatul ma'awa anan laraba na cewa alqafu ladun asahu wani ya jefar da sanda ce ma'ana in ya kai a wani wuri fiɗi an don al'ada ce ta mutane kamar yanzu masu ɗaukar sanda idan mutum ya kai inda zai kai zaka ga ya dangane sanda kenan ya kai inda zai kai Da shi ne wa alƙaminar tafiyari fi sidratil asa a nan al'asa ta taho da asa sau hudu amma kowane da manuwarsa al'asa na harko jama'a asa na biyu ya kace abu kaga wancan sunan ga fi'ili man ma na sabo ne fi'ili ne nan kuma al'asa na sanda shi ko suna ne kaga asa al'asa da al'asa harko na jama'a na biyu na sanda asa da asa wanga kacewa wanga kuma na saɓo wannan gaba daidai. ana ce masa jinasi a ɓangaren balaga wai mata sa'a yuqsimul mujrimuna ma labisu wa ghayra sa'a kaga sa'a waccan ta alkiyama ga kuma ta lokaci buhu, darajojin annabi sallallahu alaihi wasallama yawan suka turbi kamar turda ce gaba ɗaya wa shubi kamar taurari gaba ɗaya wal haswa kamar tsakwarkwani gaba ɗaya kai wa adu'afiha riɓi kamar ma riɓe riɓen su gaba ɗaya wal amru al'amari annabi sallallahu alaihi wasallama a ala ya hi ɗaukaka wa afhamu ya hi gwaɓi bisa ga dukkan wa'yan ga abubuwan da aka faɗa sallallahu alaihi wasallam huwa sadiqul masduq huwa sadiqul masduq shi annabi sallallahu sallama mai gaskiya ne kuma almasduq wanda an ka gazgata ne sirran waje haratan ɓoye da bayyane sallallahu alaihi wasallam an gazgata shi ɓoye da bayyane domin bai hurshi da sauransa shamsu shi rana ne ishirakan ga haskakawa huwal badaru shi sha hudun wata ne gurratan akan kuma haske da hori shi ne gurra salamun lahi daɗin amincin Allah alaihi ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi mafiyan wa bukuratan sahi da marece da koyaushe sai da sahi da marece sai ya takaita nan saboda shi iri, sannan akwai abin da ake ce mai iktifa kamar sharkan wa garban gabas da makana nuhin har da kudu da arewa to nan masken wa bukuratan sahi da marece ba yana nuhin salatin ya tsaya akan sahi da marece ba a kullum mawahibuhu wakin annabi sallallahu alaihi wasallama kalwa duke kace ruwa ne masu zuba kwarai naf'an ga amfaninsu wa kasaratan da kuma yawan su ga amfani ga yawa wala barka ba wata walƙiya a duniya gaba ɗaya illa bishiru ce sakin huska ta shine walƙiyar? ma'ana sakin huska ta yi wata basumu da murmushinsa ya fi ƙarfin walƙiyar. don haka ba mu ma san walƙiya ba face sakin huska ta yi muka sani murmushi ne muka sani domin ya fi walƙiyar. da hulkafo annabi sallallahu sallama yana da tafi ta hami wadda ke ciyaya kal hayal mutadaffiki kamar ruwa wanda ke tunkuɗa juna imma in dafik to al mutadaffiki din nan lahu nufi shina da nasiha yahadi yana suwa ga mutane kal abil mutaraffiki kamar mahaifi mai tsananin tausayi ga ɗansa ajallu ibadillahi shine mafi girman bayan Allah kadaran da daraja wa aduliki ka yi sake wawai bana ka yi sake ka kai kaidi ka ce bancin wani ka ba abin laƙan. mutlaƙan ma'alihi ɗaukaki ɗaukaki annabi sallallahu alaihi wasallama la ba su iya huwa ba su kidanyuwa bi rasmin da rubutu a to ai ta rubutawa wa man ko ai ta dumi a yi ta magana akan darajoji ne abu za su keɓantu ba walau ko da kaffin kowane tafi ma wala mu kowane baki lam yi gibba la'adda bai ba ƙida ba ma'ana bai haku ga ƙida ba Yai ta lisafa tahi ya ta lisafa sannan baki ya ta faɗi to ko sun yi haka ba za su iya lisa hewa ba ba za su iya ƙidanyewa ba walau lam gibbal al'adda kaffin wala wala famu wannan jawabi ne shi shine mahazufi ne cewa ba za su iya ba za su iya kewayewa ba bayan haka sai ya ci gaba da cewa ala ka jiya fatamassak ka yi riko bisunnatin da sunna min hudahu shine shari'a ta annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan haka hiya ita sunnan nan da nace ka bi an rahmatul muhudatu ita ce rahama mai shiryarsuwa a azamu minnatin ita a mahi girman baiwa Allah ya yi kaɗan sunna ta annai Muhammad sallallahu alaihi wasallama kana bin sunnan ma'aiki sau da ƙafa gurgudun hali muda'un abin bi min aljinsaini na jinsi biyu insin wa jinnatin mutum da aljani a tana shi ya zo muna biha da ita ita sunnan nan nuran alhali tana haske li kulli jinnatin da dukkan duhun da muka samu kanmu duk wani lamari da za ka yi to ka binciki min sunna ta ce magana ta gano wannan mudawun idan ya zan fa'ilin a tana ko kuma atana ya zo muna annabi sallallahu alaihi sallama sai ka kaddarta fa'ili ya zo muna biha da ita nuran alhali haske ce li kulli da junnatin ga kowane duhu to mu muɗa'un maimakon ya zan fa'ilin tana, yanzu sai ya zan khabarun li mubtada'in mahdhuf kenan muɗa'un shi annabi sallallahu alaihi abin bi ne min ne daga jinsin nan biyu insin wa jinnatin mutum da aljani wa man lam wanda bai yi ma ma'aiki sallallahu salama biyayya ba falhusamu takobi almusammimu wanda ke katsa ne gare shi mu'allan alaihi sallah salama an ɗaukaka shi ala kullal anami ga dukkanin talittoci gaba ɗai kowa yana ƙasa ga anai muhammad sallallahu alaihi wasallam musawwado kuma an tashe shi har dai ala kullal anami ga dukkanin talittoci autunisa musaddidu annabi sallallahu sallama mai daidaita mutane ne da sawaba kenan mu'allan abin ɗaukakawa ne ala kullil anami musaddidu mai daidaitawa ne ala kullil anami ma'ana shi ke daidaita saitin mutane ya ce ga yadda za a yi sallallahu alaihi wasallam lakul fakharu shina da wani irin abun bugun gaba ya buƙa wanda ke ci gaba da wanzuwa ƙul'ula da kuma ɗaukaka ya ta'abbadu wanda abada yana nan sallallahu alaihi wasallam da ɗaukakarsa da abin bugun gabansa abada suna nan wanje abadal abidi auhadu Allah takaffala ya lamunci tsarewa ya tsare bin risalati da manzanci minhu na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fassara ta ɗaya ko kuma auhadu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta kaffala ya lamunci bin risalati da i da manzanci minhu na Allah subhanahu wa ta'ala haka wannan fassara biyu gare shi idan aka yi fassara ta ɗaya cewa auhadu Allah ta kaffala ya tsare bin risalati da manzanci minhu sai a ce na annabi Muhammad sallallahu alaihi ko kuma auhadu annabi Muhammad sallallahu alaihi ta kaffala ya lamunce bin risalati da ida manzanci minhu wanda manzancin ya hito daga aiken Allah subhanahu wa ta'ala Allah aiku Jibril alaihi salamu zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu'anun annabi sallallahu sallama an taimaka mishi muwayyadu an ƙarfafa shi duk da ya ji tawfiqil ilahi da zaman katar na Allah Shi ne muwafaka ta Allah munajan wanda an haƙana da shi ne mulham wanda an ka kimsa ma abu ne bi asraril haƙa'iƙi da asirrai na gaskiyoyi sallallahu alaihi wasallam faman gallabi ya hawa ma hawa wani mutum ne zai tara abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tara min alfalali na daraja babu domin alaisallazi shin ba shi ne wanda ma dalla bai ɓace ba kaɗu da ɗaya wa magawa bai ƙetar iyaka ba aunuri yana cewa kamar yadda za mu cin mai insha Allah alam yuqsimir rahmanu bin najmi iz hawa ala annahu ma dalla kaɗu wa magawa faman dalladhi yahwi min al-fakhri ma hawa to nan yana nuni ne zancen Allah wa najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa magawa sannan tamakkana ya tabbatu wastawa ya zamnu wabil ufuqil ala a cikin jama'a madaukaka wabil ufuqil ala ga sasanni madaukaka sune sammai guda bakwai sune sasanni madaukaka munazzahu asraril fu'adi wanda an ka tsarkake ma asirrai munazzahu asraril fu'adi wanda an ka tsarkake ma asirrai na zuciya ne anil hawa daga ba son rai a ciki wa ma yin anil hawa lizalika saboda haka ne ma asamu zunubi lam ya alaq bai rataye ba bihi da annabi Muhammad sallallahu sallama kaddo da dai hudahu shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama huwal huda shine fa shiriya mubtada da khabar ne fala ya da hulka shakkun kakka yadda kwanto ya shige ka akan wannan shiriya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama jumla ce itiraliya kaga dai a wannan wuri kawai ya nuna muna bin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama ba kuso guda ba sai ya ce ala fatamassak min hudahu bi sunnatin anan kuma ya ce hudahu fala da hulka shakkun huwal huda shidda ka ɗaure alƙalba zuciyarka wal yada da hannunka alaihi ga wannan shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wai haka kaitonka wannan yana nuna bin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama can ya ce wasit an siwa ma sannahu laka haidatan ikon Allah a cikin wannan rabin harafi ya nuna muna mu bi sunna so a cikin wannan gihin. da yake yayi ta faɗin abi sunna abi sunna ta annabi sallallahu kamar da dai bayani na can tafi ƙarshe in Allah su yukhalliska minhu hahuna wa kaza gada yukhalliska zai tsamo ka hahuna a nan duniya wa kaza gada haka a lahira minhu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan haka maliyun مبتدا خبر لمبتدا محذوف محذوف محذوف cewa maliyun shi annabi sallallahu alaihi wasallam mawadaci ne bi'in inqabil ibadi da tsamo bai mina rada daga halaka a lokacin waƙar zuhurifat alhali an ƙawanta adanin aljanna ta tattale wa ujjar jahannama kuma an rura wutar jahannama azanan lahum min dukhulihim to alhali lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam an lamunce mai tsamu bayi daga halaka wani ma an sa shi tun ba a sa shi a cikin wuta ba zai cece shi wani ma an sa shi a cikin wuta zai hishe shi a cikin wuta ne wannan fassara ta farko ko kuma maliyin mawadaci bi'in kamil ibadi da tsamu ba min rada daga halaka wa qad alhali a lokacin an ƙawanta adanin aljannan tattali wa ujjar jahannama an rura wutar jahannama to yi halliska zai tsamo ka min daga halaka ha huna wa kaza gada anan duniya da kuma gobe lahira sallallahu alaihi wasallam idan ɗauki maliyan fa'ilin yi halliska kamar yadda dai bayani ya gabata a can wurin atana biha nuran li kulli dujunnatin muda'un minal jinsai ne insin wa jinnatin to iri ne ne wannan wajhul i'rabi din su guda shine yukhalliska minhu ha huna wa kaza gada maliyun bi inqadil ibadi min rada wa qad zukhrifat adnun wa ujjat jahannamu to zai ci gaba da bayani akan idan aka zo lahira cewa kullum min al-isyani tahta taqiyatin سوى المصطفى من بينهم بمزية مرتبة عن أسرة أزلية مكانة رسل, رسل الله غير خفية وسيدهم هذا المحب المكرم الحمد لله سيقول الله كيم زامتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته